This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da shida da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet na kwamfuta ko iPad akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da hantsi. Jummai Ali tare da Halima Jimarau da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. daga cikin irin abubuwan da za mu gabatar a yanzu har da furucin da sanata hadi sirika ya yi cewa akwai darasin da za su koya daga cacar bakin da ake yi a kan zartar da dokar kasafin kudin gwamnatin amurka tsakanin wakilan majalisar dokoki da fadar shugaba haka kuma kamar yadda aka saba ibrahim alfa ahmed zai gabatar da maimaitawar ciki da gaskiya to amma za mu fara ne da labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da fatan yanzu ma kuna nan lahiya ga labaran duniyar. Edward Snowden wanda ke guje ma hukumar kasar Amurka saboda ya kwarmata ma duniya wasu bayanan sirrin gwamnatin kasar yana cikin masu takarar neman wata babbar lambar girma ta wato da tarayyar turai ke badawa shekara-shekara a wannan hakkin bil'adama wanda ake kira Sakharov Prize. masu ra'ayin yakin kare muhalli da ke majalisar dokokin tarayyar turai ne suka gabatar da sunan snowden wanda ya tara a radi da kaya sadaukar da 'yancin shi ya hollasa boyayyen shirin gwamnatin amurka na tsaron ƙasa sauran 'yan takarar neman wannan babbar lambar girma su ne malala zai 'yar makarantar nan ta kasar pakistan kuma 'yar gwagwarmayar neman 'yancin samun ilimi wadda ta yi nisan kwana bayan wani yunkurin da 'yan taliban suka yi na neman yi mata kisan gilla akwai kuma wani gungun mutum uku 'yan kasar belarus 'yan kasan siyasar da aka kama aka tsare saboda sun bayyana kin yadda su da sakamakon sake zaben shugaba alexander lukashenko wanda ake takaddama a kai tun shekarar 1988 majalisar tarayyar turai ta fara bada babbar lambar girma ta sakharov prize mai karrama 'yancin yin tunani babu tsangwama. A cikin waɗanda suka taɓa samun wannan lamba a shekarun baya har da Nelson Mandela tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu kuma gwarzon yaƙi da aƙidar mulkin wariyar launin wata da kuma Unsan Suci jagora 'yan rajin neman kahuwar demokradiyya a ƙasar Bama. Gwamnatin Amurka da ƙasar Koriya ta kudu sun kulla wata yarjejeniya da nufin karyawa Koriya ta Arewa ƙwarin gwiwar ƙera makaman nukiliya. sakataren tsaron amurka chuck hagel da takwaran aikinsa na kasar koriya ta kudu kim kwanjin ne suka sanya hannu a kan yarjejeniyar a birnin seoul a lokacin tattaunawa da suke shekara-shekara a kan tsaro mr hagel ya ce yarjejeniyar ta ƙara jaddada damuwar ƙasashen biyu akan shirin koriya ta arewa na nukiliya da makamai masu linzami da makamai masu yada guba da kuma ayyukanta na neman ƙara yawansu. yawan su a jiya talata a gaban shi hagar ɗin aka yi wani faretin sojojin koriya ta kudu mafi girma da aka ga irinsa a cikin shekaru goma wanda mayakan ƙasar fiye da dubu goma sha ɗaya suka halatta da jiragen saman yaƙi ɗari da ashirin kuma aka baje sabbin makamai masu linzami da koriya ta kudu ta kera ita da kanta waɗanda ta ce idan aka harba su za su iya faɗa kan shugabannin ƙasar koriya ta arewa Labaran duniya kuke saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu gudanar da bincike sun ce Ghana ukuba ya zama gama gari a gidajen kasan ƙasar Libya da ke ƙarƙashin kulawar 'yan tawayen da suka haɗa ƙarhi suka hambare shugaba Muammar Gaddafi daga mulki. babban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare hakkokin bil'adama ya faɗa a cikin wani rahoto a jiya talata cewa 'yan kaso kimanin dubu takwas da ke tsare tun lokacin yakin basasar shekarar 2011 na ci gaba da zaman kaso har yanzu ba tare da wata tuhumar aikata laifi ba kuma ba a barin su su samu kariyar lauyoyi. A cikin rahoton babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce 'yan kasan yaƙi aka yawaita gana ma ukuba daga an kama su domin su faɗi irin abubuwan da suka aikata da bakin su kuma a tatsi bayanai daga gare su. har yau kuma rahoton ya ce ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar libya yana da rubutaccen bayani akan mutuwar mutum 27 a gidan kaso tun bayan kashe shugaba gaddafi a cikin watan oktoban shekarar 2011 A wannan shekara ta 2013 aka samu mutuwar 'yan kaso 11 daga cikin jimillar 27 da aka tabbatar da mutuwarsu. Rahoton ya ce ana samun kyautatuwar yanayin zama a gidajen kasan da ke ƙarƙashin kulawar hukumar tsaron ƙasar. Amma babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar mai kula da kare hakkokin bil'adama. ya yi ma gwamnatin kasar libya kaiman cewa ta gaggauta karɓar gudanar da gidajen kasan da ke hannun 'yan tawaye tare da maye gurbin ma'aikatansu da gandu da kuma 'yan sandan da suka iya aiki labaran duniya kenan kuka gama ji ana dai ci gaba da murza gashin baki tsakanin wakilan majalisar dokokin amurka da fadar shugaba a kan kasafin kuɗi shin ko akwai darasin da wakilan majalisar najeriya za su iya koya daga cece-kucen da ake yi tambayar kenan da newa sanata hadi abubakar sirika wanda a halin yanzu yake nan amurka eh, babba na farko dai kin ga wannan a nuna cewa nan lallai ah, wata kafa ce wadda mutane za su nemi abin da suke so su faɗi abin da suke so kuma su samu abin da suke so a kamar da kisa da mulkin kai da kai ne don kai shine demokradiyya um, sabanin abin da ke faruwa a najeriya misali lokacin da nake kan zo majalisar dattawa ai da sai ina da majalisar tarayya lokacin da ke majalisar tarayya duk kudurin da muka yi da duk abin da muka yi muka tura a shugaban kasa insha Allah Obasanjo bai taba aikata ko guda ɗaya ba ba shi ruwan shi da mu abin da muke muke yi shi abin da ya ga dama yake yi a wancan lokacin hatta dokar kafa kasafin kuɗi da ake magana wadda yanzu ita ke suke takaddama a kanta a nan a can america mu can da mu yi ta da kan mu yi ta da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba abin da ya shalle ba da shugaban sa abin da su dama suke yi kwanan nan ma don cin fuska da rashin tozan manzo hitowa suka suka ce ai wai dokar da muka yi ta kasafin kuɗi babu ma yadda za a yi su yi amfani da ita don uh, ko babu kuɗin ko kuma don uh, uh, abin da muka ba ya aiwatar da shi kin ga sabanin haka ke sabanin wannan da ake a nan wurin wannan an nuna cewa shugaban ƙasa na da nashi wato iko su ma kuma 'yan majalisa suna da nasu iko haka wato waɗanda ke da mulki suna da iko yan adawa suna da iko kowa da wurinsa kuma kowa gwargwadon hali yana samun abin da yake so idan dai wannan abin kuma kuma kowannen su ciki abin mamaki shine fafutuka yake ko kuma waka baki yake na cewa yana yi ne domin ci gaban ƙasa su waɗanda suke wancan bangaren suna cewa eh, su bangaren shugaban ƙasa ke suna cewa wannan abu dan zai eh, dan talaka zai amfana ne eh, shi ne waɗancan yan adawa ba su so a gane domin in talaka ya gane to tasu ta kare kuma ba za ka sake zaɓen su ba sa ake yarda su su kuma wannan suna cewa a'a wannan ba haka bane ba abin nan na farko dai a yanzu babu kuɗin nan sannan abu na biyu kuma idan har aka ce za a yi wannan to sai dai a yi da mai kuɗi da talaka da kamfani da wanda ba kamfani ba duk kuɗin goro wato a zo a yi tsantsagwaron jari hujja eh, yi know waɗancan kenan a adawa suke cewa shi ko fata shugaban kasa yana cewa a'a ya kamata abin ne don ya amfani talaka kuma ana jayayya akan haka sannan kuma har abin ya kai ga an rufe eh, masana'antu a ma'aikatan gwamnati don a cimma burin wannan to kin ga wannan ai demokradiya ce tsantsatta tsabarta kuma tana nuna cewa ah, kowa na iya samun abin da yake bukata in ya hanyar da ya bukata annan da ya kamata wannan kawai babban darasi ne mu garin mu ko can Najeriya a kinga ah, <laughs> da da majalisar da babu ita duk uwa su da su da fada shugaban kasan kanta a rude take ministan kuɗi bai san abin da ake samu ba na ministan mai bar san abin da ake samu ba abin da ake saidawa ba ministan eh, eh, eh, ko kuma gwamnan babban bankin najeriya shi ma bai sani ba domin abin da sace bai sani ba dukkanin su in kika tambaye su nawa aka samu a shekarar ta wuce a bangare kaza kowa zai baki alkalaman kididdiga daban daban daban daban daban daban <laughs> kamar ba kasa da yake ba to to na na wannan ko kuma na amfani wannan ko kuma me na ci gaba cikin irin wannan al'amarin tsari na Najeriya Sanata Hadi Sirika kenan kafin Ibrahim Alfa Ahmed ya gabatar da maimaitawa ciki da gaskiya ga wannan waka. Mu mun gane ta ta ta

tsari ne fa na shirya ranar na ɗan wanka na sanyo yar wando na riga na mai tsada takalmi na mai tsada ga wata yar pickup sai ga wata yarinya. ta kallon ta juya wai ita mai kunya a ba yar yarinya kin juyo kuma kin koma ya maganan namu na soyayya don fata kalle ni ce wai ba ta soyayya ba yar yarinya za ki ce ba soyayi bayan ni kam na shirya haba 'yar yarinya. Ne mun gane, mun gane 'yar wayau ce, tana yin soyayya ta ce ba ta yin soyayya. wa komai za allah dan komai na da ce sam ita ba ta love ba ta so dan ka ta zama rof kun ƙarya kuma ita ce top uzi nbo rude boy kubo mai radio uzi man ce da mai karya ye eh, man ce da mai karya uzi nbo waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga maimaitawar ciki da gaskiya. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. a shekara goma da kafa efcc a yau idan na ganta sai mu gode wa allah an kawo canji a kasan nan sakamakon aiki na efcc zuwa shekara da bakwai an daure gwamnoni gaban guda biyu da inspector general police da kuma sauran wasu mutane jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya a shekara goma da kafa efcc a yau idan mun ganta sai mu gode wa allah an kawo canji a kasan nan sakamakon aiki na efcc zuwa shekara 2007 an ɗaure gwamnoni gaban guda biyu da inspector general police da kuma sauran wasu mutane wanda aka samu aka karbe dukiyar jama'a musamman na state nasu wajen fiye da naira biliyan dubu talatin da wani yabo a hannunsa aka zo kuma aka zo an ce an sake shi sai dai a ce allah kiyaye ba daɗi kwarai madalla. A wannan shekara hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci ta Najeriya EFCC take cika shekaru goma da kafuwa. Wani ɓangare na dalilan kafa ita wannan hukuma a wancan lokaci shine ayyanawar da ƙungiyar yaƙi da ɗabi'ar ɓadda sawun kuɗaɗen haramun a duniya, wato FATF ta yi, cewar Najeriya tana daga cikin ƙasashe guda 23 a duniya. waɗanda ba sa taɓuka komai wajen yaƙar yadda ake sace kuɗaɗe ko ake zambatar mutane a kuma ɓatar da sawun waɗannan kuɗaɗe su zamo na halal ko kuma a rasa inda aka yi da su. Wannan abu ya hasala gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo wanda ke mulki a lokacin. wadda take ikirarin cewar ai tana da hukumomi kamar su ICPC da rundunar 'yan sanda da suke wannan aiki. ta dai an kafa hukumar EFCC aka kuma ɗauko wani jami'in 'yan sanda mai suna Nuhu Ribadu aka miƙa masa ragamarta. A ƙarƙashin shugabancin Nuhu Ribadu a zahiri kuma a ƙashin gaskiya, an ga abubuwan da ba taɓa gani ba a Najeriya wajen yaƙi da zarmiya da cin hanci, cikinsu har da kamawa da gurfanar da manyan jami'an gwamnati a gaban kotu da samun su da laifi da kuma ɗaure su, cikinsu har da mutane irin su Dipre Alamiseha. A shekara ta dubu biyu da shida. ana sauran shekara ɗaya kafin saukar gwamnonin Najeriya zaben fari daga kan mulki. Hukumar ta EFCC a lokacin tana gudanar da bincike a kan gwamnoni guda 31 daga cikin 36 na ƙasar. A wani gefen kuma abokan adawar gwamnati suka ce ainihin ribadu da kuma hukumar ta EFCC karnukan farautar shugaba Olusegun Obasanjo ne domin ba a jin labarin cewar ana binciken wani sai idan ya ɓata da Obasanjo ko kuma ya nuna adawa da yunkurin da Obasanjo ya yi a wancan lokaci na yin tazarci. To sai dai kuma Nuhu Badu bai kare lafiya daga wannan hukuma ba, ta sai da ya nemi mafaka domin tserewa da ransa saboda irin kafafuwar mutanen da aka ce ya taka. A bayan korakare da aka nemi a yi masa, an kuma je aka rage masa mukami ma. an naɗa fari da Waziri a watan Yuni shekara ta 2008 to amma ita ma sai shugaba Goodluck Jonathan ya kore ta a watan Nuwambar shekara ta 2011 aka naɗa Ibrahim Lamurde wanda shine kan wannan kujera a yanzu. Za mu je ga abubuwan da EFCC take a yanzu da kuma inda za ta iya zuwa, to amma bari mu faro tun daga tushe, domin kuwa mun yi tattaunawa mai zurfi da shi Nuhu a kan wannan hukuma ta EFCC. Sale Shehu Ashaka shine ya zauna da Ribadu a kan wannan batu na cikai shekaru goma da kafa hukumar. To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa a shekara goma da kafa EFCC kusan zan ce a lokacin da aka bamu dama takarda ce aka bamu mu je mu kafa ta. a yau idan mun ganta sai mu gode wa Allah mu sani akan cewa Allah ya taimake mu kuma ta tsayu ta an yi aiki tsakani da Allah an kawo canji a kasan nan sakamakon aiki na EFCC ina dai roƙon Allah ya taimake mu a ci gaba da samun irin wannan abubuwan nan na gyara ƙasa a tausa talakawa na hana cin hanci da rashawa a ƙasanmu abinda EFCC take yi kuma ta yi a da. kenan idan na fahimce ka kenan dai akan aƙidar da kuka ɗora ta za ka iya cewa kenan kun cimma nasara to alhamdulillah tana nan kuma a yau din nan suna da ofishoshi kusan duk a zones na ƙasar nan kuma ana ɗaukan cases da yawa waɗanda ake ta bincike kuma an gano kuɗaɗe ko a lokacin da misali kamar dai lokacin da na bar aikin an samu an gane dalan amerika ya fi biliyan biyar an samu an yi shari'a kan mutane a lokacin ma inda ba taba samu kamar inisa ba kasan na kusan wajen eh, ɗari biyu da wani abu zuwa ɗari uku wanda ba a taɓa samu a kasan nan ba dai a kotu na civilian court kamar yadda muke da shi a yanzu an samu canji a kasan nan musamman kamar sunan najeriya a kasashen waje an samu canji a bankuna yadda bankuna suke aiki a nigeria an samu canji a state da kuma local government har ma federal government alhamdulillah an za a iya cewa sai a gode wa allah an samu cikin nasara bayan shekara goma da kuka kafa wannan hukuma har yau a kotun najeriya babu wani hukunci da za a iya cewa an yanke wa wani har bayan kusan shekara goma da kafa da bincike da kuka yi a kan tsohon gwamnan jihar bayelsa defri alamisa wanda daga baya ma ita wannan gwamnati ta zo aka ce an masa ahuwa yaya ka ji ne da wannan abu a lokacin da ya faru a to abun gaskiya fi sabila abu ne mai zance maka da zafi kwarai kuma allah da ya kiyaye allah ya tsare kuma allah ya kawo mana sauki a kasanmu a lokacin da aka fara wannan aiki an dan fara samu irinsu musamman kamar zuwa shekara 2007 mun samu an daure gwamnoni gaban guda biyu da inspector general police da kuma sauran wasu mutane amma tun lokacin sai abun ya tsaya to me ja wannan abu ya tsaya to an samu canji aka san akwai abubuwan da suka zo suka sake tafiyan da ake yi har kamar yadda ka faɗa a kwana a tashi har a zo waɗanda ma aka samu hukuncinsu wanda aka samu aka karbe dukiyan jama'a musamman na state nasu wajen fiye da naira biliyan dubu talatin da wani yabo a hannunsa aka ɗaure shi shekara biyu aka zo kuma aka zo an ce an sake shi a wannan abun da ban mamaki da kuma abun da sai dai a ce allah kiyaye ba daɗi kwarai musamman wanda suka yi aiki ne wanda suka sha wahala suka kawo wannan abun gaskiya akwai zahi aure to da zafi kam mutum ya yi aiki aiki tukuru kuma na gaskiya to amma sai ya zo ya ga lokaci guda wani mutum wanda yake da iko da kuma karfin hukuma ya wargaza wannan aikin domin son rai ko kuma wasu dalilan daban wannan baya nuna gaskiyar zarge-zargen da mutane suke yi ne cewar tun daga zamanin shinu rubadu din har zuwa yanzu hukumar efcc karyar farautar gwamnati ce kawai zarge-zarge ba a yadda za a iya ce ba za a hana mutane za su yi magana musamman aikin nan mai wahala kuma ya shafi manyan mutane masu kuɗi masu iko waɗanda suke da ƙarfi su yi abinda suka ga dama su faɗa abubuwa ko gaskiya ne kuma ko ƙarya ne mutane su tura mutane a haka amma aikin nan an yi tsakani da allah magana ce kawai dai wanda idan aka taɓa mutane aka zo aka hana su abinda suka saba yi a zo a karɓi kuɗi a hannu kudade akwai mutum a najeriya wanda muka karbi miliyan 150 na dala hannunsa muka mayar wa kenan kamar wude za a ce kamar su james ibori nan dsp duk waɗanda muka kakkama akwai irin gwamnoni na da wanda aka zo aka kama su aka karbe dukiyan aka rike a najeriya kotu ta kare to duk wanda ka zo ka yi wa hakan nan musamman wanda kuma yake neman abun duniya wanda kuma yake gani a kan cewa ka zo ka kawo masa cikas ka hana shi rayuwar da yake so to gaskiya ba ya bari ba bellama ma idan ya yi kokari ya ce ko zai baka kuɗi amma bai samu hanyar da zai yi maka ba ko kuma ya baka ka yaki ko kuma ya baka ka ɗauka ka kai kotu ka ce ga wannan mutum ya bani kuɗin rashawa a hukunta shi to wannan idan an samu irin wannan hali eh, ba su da wani abu sai kuma sharri sharri kuma idan harri ne allah na gani to sharri irin wanda shi ma Abdulrashid Maina na rusasshen kwamitin garan bawul ga fensho ya ce an yi masa lokacin da ya fara taka kafafuwan barayin kudaden fensho. Alamu dai da suke nuna cewar duk wanda ya tashi domin yakar barayin zaune da na biro a Najeriya to tana yiwa ya gamu da wani sharrin. Allah Ubangiji ya kyauta. sauraro To masu sauraro muna fata za a gaface mu saboda tangal da aka samu ɗazu. Yanzu kuma lokaci yayi da za a ji rahotanni ko kuma sharhin wasu jaridan arewacin Najeriya daga bakin Mustapha Nasiru Batsari. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust wadda ta yi babban labarinta da kalaman gwamnan jihar Jigawa Alhaji lamido wanda yake cewa shugaba Jonathan na iya sake tsayawa takarar zaɓe a shekara ta 2015 mai zuwa. Gwamna lamido dai yana ɗaya daga cikin gwamnoni bakwai da ke nuna adawa da sake zaben shugaba Jonathan. amma ya ce su suka zaɓi gwamnatin a shekarar ta 2011 da ta gabata a saboda haka za su ci gaba da kare gwamnatin da kuma ba ta goyon baya har zuwa shekarar ta 2015. har ila yau dai muna nan a jaridar ta Daily Trust da wani labarin da ke nuna cewa a yau laraba ne ake sa ran mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero zai koma gida bayan da ya share watanni yana jinya a ƙasashen waje. Jaridar ta ce wata majiya mai tushe da ta samu daga fadar sarkin ta nuna cewa tuni har an kammala shirye-shiryen dawowar sarkin a yau Laraba, wani basaraki a fadar sarkin Galadiman Kano Alhaji Tijjani Hashim ya yi kira ga al'ummar Kano da su gudanar da addu'o'i domin ganin sarkin ya yi da warwarewa cikin hanzari. A can cikin jaridar leadership kuwa, ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne. da batun mummunan harin nan da aka kai ma wasu ‘yan makaranta a jihar Yobe. Jaridar ta leadership ta ce yawan adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru ya zuwa 65. Jaridar ta ce asibitin ƙwararru na Yobe ya ce an sake gano wasu gawarwakin ɗalibai goma sha biyar da ake zaton mahara 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai shi. A nan cikin jaridar ta leadership ɗin dai. ta bugu labarin cewa Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar ya yi canjin wuraren aiki ga wasu kwamishinonin 'yan sanda guda shidda, tare da wasu manyan 'yan sandan Najeriya guda hamsin da biyar. Jaridar ta leadership ta ce daga cikin kwamishinonin guda shidda har da kwamishinan 'yan sanda Matthew Umbu. Kwamishinan 'yan sanda Matthew Umbu dai an sake barin shi a jihar Rivers. inda yake zaman doya da manja da gwamnatin jihar. A nata gefen jaridar Blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da zanga-zangar wasu ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarki a Najeriya, da gwamnatin Najeriya ta miƙa takardun tafiyar da kamfanin ga wasu 'yan kasuwar ƙasar. Jaridar ta Blueprint dai ta ce ma'aikatan suna gudanar da zanga-zanga ne domin a biya su haƙƙoƙin da suke bin kamfanin bashi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Madina, Saudi Arabia. To ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai waka bikin mai ita ka ce tafi daɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da ya karmar hukumar Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Zan yi tsokaci dangane da shekaru hamsin da uku da samun yancin kan Najeriya kuma da bayanan da ake ta yi na ci gaba kuma da shugabanni da suke ta kiraye-kiraye a yi bi dokoki da tsari sai na shugabannin baya hakika ganin cewa yadda shugabannin baya suka na kawa da adalci amma a yau saɓanin haka ya kamata shugabanni su yi wa kansu kiyamun leli su duba abin da na baya suka yi don ƙasar ci gaba da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa su yi amfani da wannan domin ci da ƙasar nan gaba. Idan ana son a bayyana ra'ayi a kan faifai sai a kira plus one biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar tara tara hudu biyu. Kafin mai sallama Halima za ta karanto takaitattun labarai. Edward Snowden wanda ke guje ma hukumar kasar Amurka saboda ya kwarmata ma duniya wasu bayanan sirrin gwamnatin kasar yana cikin masu takarar neman wata babbar lambar girma da tarayyar turai ke badawa shekara-shekara a wannan hakkin bil'adama wadda ake kira Sakharov Prize. Masu ra'ayin yakin kare muhalli da ke majalisar dokokin tarayyar turai ne suka gabatar da sunan Snowden. To yanzu dai nan misalin karfe uku da rabi na dare ne a agogon Washington DC kuma mun kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.